ga watan yuliyo shekara ta 2015 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf wannan karatu yana zo wa masu saurare ne daga jami'o abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna jiya a cikin yardan allah mun kwana a aya ta tamanin da ɗaya muna bayanin aqiba wato ƙarshen maɓannata musamman mutane da suka riki aiki irin na mutanen annabi lot wanda aikin nan ba alkhairi ba amma mutane su tsaya su riki wannan a matsayin wani abu wanda za su dinga fito na fito da Allah da shi subhanahu wataala annabi lot ya ji hankalin mutane alaihi salatu wasalam ya musu bayani wannan aiki da kuke yi Allah subhanahu wata'ala bai ce ku yi ba shi mace koko namiji wannan wuri ba a yi shi don aje masa ba don haka ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ku daina irin wannan aiki to mutumin da yake ana masa wa'azi ana kiransa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan yana da nufin shiriya. za ka ji sanyayyar magana ta fito daga bakinsa annabi musa alaihi salatu wasalam a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya aike shi zuwa ga fir'auna ya ce izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa magana daddada sanyayya ta yiwu ya zanto fir'auna zai yi faɗaka. zai kuma yi tunani ya ji tsoron Allah subhanahu ta'ala. kamar yadda ya gaya mana a can ƙasa shin ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shirya ba wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra amma da yake Allah subhanahu ta'ala bai rubuto ma fir'auna shirya ba magana da ta fito tace qala fa man rabbukuma ya musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada قال فما ma balul الاولى يا ya dinga calenjin wane ne mahalicin nan naka ya aka yi kaza da kaza don me kaza kaza to kaga shi bai ma taba nadaman cewa wannan magana gaskiya bace ba to abinda mutanen annabi lut suka yi kenan alaihi salatu wassalam a don haka yanzu yayi wa'azi ya gabatar da hujjoji su sun san shi annabin Allah ne subhanahu wataala to amma da ya wa'azi mai ya kamata su ce ga abin da su suka ce na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 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato wa ma jawaba qaumihi illa an kalu amsar da mutanansa za su bashi bata zanto ba face kawai suka ce akhrijuhum min qaryatikum ku fishe su daga cikin alqaryarku dama sun masa irin wannan magana la in lam tantahi ya lutu la min al can kasa in ka koma fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum a can Allah subhanahu ta'ala sai mana bayanin karara su wane ne ake nufi da ace amma kaga anan siyakin magana wato tana nuna mana akan da mutanen annabi lutu ake yi akhriju ala lutin min qaryatikum ku fidda mutanen annabi lut daga cikin wannan alqarya innahum unasun yatatahharun lallai su mutanen annabi lut wasu mutane ne masu tsarkaka daga irin wannan aiki da muke aikatawa wato shi sa qatada yake cewa radiyallahu an abuhum bi ghairi aib sun aibanta su amma ba tare da wani aibi ba shin ina laifin mutumin da za a ce yana dattako yana kamewa yana tsantseni daga barin alfasha ya cancanci ayabe shi ne ko ya cancanci a Allah wai dare da shi yabo ya kamata amma su suka ce a'a ku fitar da mutanen nan daga cikin wannan alkarya domin mutane ne waɗanda za su ɓata mana sha'ani ba za su yi irin abin da muke yi ba su ba son wannan abu suke ba to ko tun da mun raba jiha mu fidda su daga wannan alƙarya shine za mu samu sukuni shine irin kaga halin da muke ciki a yau mun wayi gari kamar yadda aliyu yake cewa radiyallahu an babu wani al'amari wanda mutane suka fi soyuwa irin banna ba kuma abinda mutane suka fi gudu irin gaskiya a yau idan ka kanka a ma'aikata in ka tsinci kanka a masana'anta to in kai ne kake kokarin a kamanta gaskiya gungu za a yi mutane sai sun yaƙe ka akwai aboki na da ya zo min da irin wannan Ya ce malam ina da tunanin zan bar wannan aiki me ya faru Ya ce ina da uwar gijiya shugaba ce a kaina amma aikin da za a yi na dubu ɗari biyu sai ta ce a ƙara sifiri ɗaya ya kasance miliyan biyu to ni ban yi ba na ce ba na so a banne huta ba za a banne ba saboda shi har kullum maɓannaci idan bai tabbata kai ma ka zama irinsa ɗin ba hankalinsa ba zai kwanta ba kakan zame masa barazana shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa har kullum waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a menene yasa musulunci da musulmai suka kasance barazana ga waɗanda ba su ba saboda su ba su aiki irin nasu kuma su da kansu sun san cewa akan banna suke dalili kuwa sau da yawa zaka ji mutum daga cikin su ya ce ni ma da nake arne ba zan yi wannan ba bare kai musulmi ashe ya san ba kan gaskiya yake ba ya san kan fata yake to amma shi har kullum lalataccen mutum yana so ya samu abokin lalacewa don haka sai ya samu security in an yi magana ce to ai kai ma tare aka yi kai ma amma a lokacin da zaka kame ka ce a'a ni ba za a yi bannar da ni ba to ka zame masa barazana don haka sai a neme ka da kuɗi in ka ki a neme ka da mace in ka ce a'a sai a nemi rayuwarka Shi ne irin abin da yake faruwa don haka sai suna cewa akhrijuhum min qaryatikum abinda za ku yi ku samu sukuni da walawa da shakatawa ku fidda mutanen annabi lutu daga cikin alƙaryar nan innahum unasun yatatahharun lallai su wasu mutane ne waɗanda suna tsini, suna tsarkakewa daga irin wannan aiki na maza gashi nan fa anjaynahu wa ahlahu allah امرأته كانت من الغابرين الله سبحانه وتعالى يا من بياني أشان قصة annabi lutu ɗin da kansa alaihi salatu wassalam da kansa ya yi addu'a da ya ga take-taken mutanen nan babu shiri a ciki ya ce rabbi jini wa ahali mimma ya'malun fa najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan filgabirin, ghabirin thumma dammarna al wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin da kansa yayi addu'a saboda ya ga mutanen nan abin nan nasu babu hankali ba su shirya su an shi shirya ba shi yasa an ka koma can ƙasa kwarai a lokacin da manzannin Allah subhanahu wata'ala suka je wa annabi Lot bai san ko su waye ba shi yana kokari ya gane can kuma mutane ana can ana tare su yana yana ba mutanensa baki yana tambaya waɗannan wane ne mutanen suna yunkurin su shigo ga mazaje sun gani yadda tarihi ke nunawa wato halitta ce ba irin ta mutane ba kyawawan halitta Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'iku suka zo a suran mutane a don haka sai suna yunkuri suna cewa ai ga romo ya samu bai kamata mu ba irin waɗannan mutane ba don haka sai je ba mutanen sa baki ku yi haƙuri alaisa minkum rajulur rashid sannan ya dawo ya tambaya ku su wane ne ما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إن كوما وسط تفاسير أكتي babu wanda ya imani da annabi lutu sai shi da ƴaƴayensa mata guda biyu duk irin wannan fafutuka da yake da yunkoro da hakuri mutane ku zo ku musulunta amma babu wanda ya imani da shi sai mutane guda biyu su ne shi kansa sai kuma 'ya'yansa guda biyu hatta matarsa ma bata imani da shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da muka karanto jiya wanda ya tabbata a cikin sahihain hadisin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima bayan an karkara waɗannan mutane gaba ɗaya annabi sai ya je ya tsaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce bisa akun ashirati kuntum li nabiyyikum ku dai dinnan tir da irin mutanen nan yadda kuka zame ma annabin ku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kazzabtumuni wa saddaqani nas kun ƙaryata ni mutane suka gazgata ni wa mana'tumuni fa atani nas kun hana ni mutane suka bani wa qataltumuni fa nasarin fa nas kun yake ni mutane su suka taimaka mani wa akhrajtumuni fa awani nas kun fidda daga cikin garin makka kasata ta haihuwa amma mutane su ne suka jibince ni shi yasa har kullum sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ta koma wani irin mai wa'azi ne shine daga gida yake samun tankiya daga gida ake fada da shi shi yasa masu iya magana suke cewa luhumuhum lahmi wa hum ya'kulunahu wa ma dahiyatul mar'i illa aqarib ko da daukaka ce Allah ya ma na gindinka na kusa su ne za su fara cin diga diginka su za su yi fada da kai kana taimaka musu amma suna bakin ciki suna karuwa da kai amma suna jin haushi don me Allah zai daura ka akan su wannan sunna ce ta Allah subhanahu ta'ala sannan bare wanda baka san shi ba bai san ka ba shi yana haba haba da kai yana ma binciken wane ne ya sanka shi ya rabe shi kamar ya ganka amma waɗanda suka sanka suka ganka kuka tashi taron kuka haife to su ne suke faɗa da kai don haka annabi lu sai addu'a Allah ka fishe ni fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin sai muka tsiratar da shi da shi da iyalinsa illa imra'atahu sai dai matarsa kawai kanat min al-ghabirin ta kasance min al-baqin cikin waɗanda aka bari a baya a wani riwaya kuma aka ce min alhalikin wato ita ce ma'ana algabirin wato cikin waɗanda aka halakar domin da abu ya tike ya tike gaba ɗaya sai aka bashi aka bashi umarni aka ce to ka fita karka damu inna lusul rabbika lanisulu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib aka ce ya fita goshin asuba illa ala لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من man wannan ni'ima ce daga gare mu hakan nan muke saka mu duk mutumin da ya gode ma Allah subhanahu aka ce to tunda abu ya zama haka Allah ya riga ya hukunta mutanen nan za a halakar da su don an tsine musu albarka an fidda su daga cikin rahamar Allah subhanahu wataala goshin alfijiri ka nada naka ya naka kabar wannan kasa kada wani mutum daga cikin ku ya kuskure ya waiwaya domin kada ma ya ji abin da za a yi to gashi nan وأمطرنا wato wata balaga sai alkur'ani kaga idan aka ce almatar wato ruwa kenan amma Allah subhanahu wataala zai ce wa amtarna alaihim matara sai muka yi musu wuta lugudan wuta amma sai kawo shi a matsayin ruwa irin ruwa din nan an anna ma a sabba mun saukar da ruwa saukarwa bai ce muka yi musu ruwan azaba ba domin yadda ka ga ruwa ba haushe ke cewa yana zuba kamar da bakin ƙwarya to irin abin da Allah subhanahu ta'ala ya musu kenan wa amtarna alaihim matara muka yi musu lugudan wuta lugude fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin duba ka gani yaya karshen wato fasika yake kasancewa duk mutumin da ya ce faɗa zai da Allah subhanahu da sabon Allah baya zama lafiya kuma ba zai gama lafiya ba shi yasa in ka koma can Allah subhanahu ke cewa falamma jaa amruna najjayna lutan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wato a lokacin da al'amarin mu yazo annabi lutu sai aka tseratar da shi illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Allah ya ce kowanne daga ciki akwai tambari da aka yi masa azaba a don haka sai mala'iku suka ɗauki wannan alƙarya kamar yadda malaman tafsiri suke mana bayani sai da aka kai ta sama gaba ɗaya kana jin kukan dabbobinsu da kaji da saura sannan aka kife ta gaba ɗaya wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud an yi musu lugudan wuta irin na yumbun wuta na rikakken wuta hakan na aka dan kwafar da su gaba daya sai Allah ya ce to mu na baya fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin yi dubi kaga yaya karshen mabannata yake kasancewa duk al'umman da suka ce banna za su dinga yi banna ita ce sana'ar su babu yadda za su zauna lafiya mu sauƙin da muka samu Allah subhanahu ta'ala bai yi alƙawarin zai jirkice mu ba amma kuma ba za mu samu sukuni tsakanin mu ba wannan abu da yake faruwa a wannan ƙasa ba wani abu ba ne laifina ne laifinka ne laifinta ne laifin shi ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa an wayi gari bala'i yayi bala'i mutum daga cikin mutane ya wayi gari bai iya gane mahaifiyarsa an wayi gari bala'i yayi bala'i uwa da Allah yake mana bayanin tausayi tausayi irin na uwa kaga ayran alkiyama ne aka ce uwa za ta gudu ta baddanta to amma ya faru a warno ba ma ta gudu ta bashi ba mata tana ba da labarin ɗanta ne karami amma saboda bala'i yayi yi bala'i ɗanta ƙarami ga mutanen nan suna zuwa da bindigogi in har aka ji kukan yaron nan to gaba ɗaya babu wanda zai sha sai ta sanya ainihin tawul ta danna bakin shi sai da ya mutu tana kallo ita ta kashe abinta to wannan duk al'amari kaɗan ne ba akwai yaron da mun yi karatu da muna ba mamaki ma yakan zo mutumin barno ya ce ya tafi wata tafiya mahaifiyarsa bai gane ta ba akwai mutumin da ya zo yake bayanin mahaifiyarsa in kana jin sura irin ta alkiyama to a barno ne ya faru ita tana cewa je kashi yana cewa zo a a ƙarshe ya ce haka ya gudu ya bata bai san tana raye ba ta raye bai sani ba don haka azabar Allah wanda kaga yana mata ɗaukan sakai nan kashi bai san ta bane yanzu ma mutane ne irin ku ne amma kamar yadda Allah ke ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ishi kowa kai akwai كي أكوي ونبان Borno. Ya ce akwai kusan كسان guda goma. قوما ne babu wani mazauni. ainihin abin girbi ya kai inda za a girbi amma wane ne zai girman babu ƙauyuka kusan goma ba makhlukin da yake rayuwa kowa ya fashi a don haka wannan fa azaba kenan ta duniya ina ga ta lahira Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ku yi dubi ku gani ni da kai da shi da ita yaya ƙarshen mujrimai yake kasancewa Allah ya ce a can ƙasa inna fi zalika laayatin lil mutawassimin wa innaha labi sabilin muqim a ciki akwai ayoyi ga masu hange da harsashe su duba su gani Allah shi sa ya kuma ce bai da bukata irin wannan banna to kai yanzu wace dalili ko wani dalili gare ka da zaka yi riko da irin wannan banna ina kake da hujja na riko da irin wannan banna bayan ana karantar da kai ko da kai ba malami bane kaji irin maganganun da aka yi kaji irin maganganun nan kaji irin yadda Allah subhanahu wataala ya da mutanen nan amma har duk da haka dai walamma ya'tihim ta'wil aqibar irin wannan abu har yanzu bai zo mutane ba saboda baka ga an jirkice wani ba baka ga kaza ba yanzu ka duba America misali America babu shekarar da za a yi tun daga September 11 tun daga september 11 babu shekarar da za a yi wacce jarabawa ta fada Amerika ba akwai wani fasto ya mutu ɗan tawaye suke ɗaukansa. gabanin ya cika abin da yake ce masu wannan irin musibu da suke faruwa a wannan ƙasa ba fa wani abu ba ne illa sabon Allah da ake yi fasto ne ke wannan magan a Amerika, an yi zamani wata shekara da ta zo tabo ne yake fitowa daga cikin ƙasa kawai sai mamaye bene daga ina yake shi ma yana ɗaya daga cikin rundunan Allah saboda wa ma ya alamu junuda rabbika tun daga ƙasa zai dinga fitowa ya dinga hawa sai ya shanya gida hawa biyar hawa bakwai takwas goma ya kama na gidan ya duk ufar da gidan sannan gidan ya zube bayan an gama wannan haka za ka yi tsunami me ya sanar da kai abin da ka ce tsunami in ka kalli hoton haka za ka tan tebur tana yawo a cikin iska tan tebur haka zaga dabba kuwa saniya bijimin sa yadda ka san kaza haka iska ke daukan sa musiba ce daga cikin musibin da Allah ya aika bayan an gama wannan wutar daji ta zo haka za ta dinga ci a kwana a yi yini a kasa kashe ta bayan an gama musu wannan Allah ya aika musu da wani irin sanyi idan ka ajiye ruwa minti talatin sai zama kankara aka dinga magana likitoci suna ta jan kunne in karka fita a motar ka sa hita in zaka fita kai shiri kuma akwai hadari ma ka zauna minti biyar a ciki wannan sanyin wato jiyojin ka na ainihin daskarewa gaba ɗaya ka cikin ka alahira wannan duka ayoyi ne sakamakon banna to mu saboda Allah bai kawo mana wannan ba sannan ga irin iskar teku ka duba wani abu fa masanansu suna hange su ce nan da kwana uku za a yi wata guguwa mai kaza da kaza to amma wa zai iya tare ta ta wannan aya ce gare mu ba an hangi musiba ga ta nan za ta zo e an tabbatar tana tafe daga lokaci kaza za ta fara zuwa tunda an gwargwada din hakan ya faru amma sai dai kowa ya ta kansa ba wanda zai iya tarawa ce ga yadda za a kare ta to haka musibar Allah take faj'alna wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatu almujrimin yi dubi kaga yaya karshen mabannata yake kasancewa wa ila madyan وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءً ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى سيتي قبل بام تاريخ أينه النبي شعيب عليه الصلاة والسلام النبي شعيب ɗaya ke ga mikiyel ɗan yashjur kamar yadda ya zo a wasu wurare cikin tafasir ya kasance daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba sa kan mutanensa mutum ne mai yawan sallah a don haka duk sanda ya kira mutanensa ya yi musu wa'azi sai su ya shu'aibu a salatuka ka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha wai shin saboda yawan sallan nan da kake yi shine ta ruɗe ka zaka ce mu bar abin da iyayenmu suke akai ko ko mu da dukiyarmu ka ce ba za mu yi abin da muke so ba innaka la antal halimur rashid kai dai akwai sakare fadalare wai suna masa isgilanci in an ce halim wato mai haƙuri amma ba wai haƙurin suke nufi ba ar rashid shiryayye amma ba shiryan suke magana ba kai dai akwai sakare wawa kamar da suka faɗa a can inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka minal kadhibin lalle kai wani irin mutum ne don haka shi kuma mutanansa? Allah ya musu jarrabawa da tauye mudu duk abin da za su yi akwai kwange ba za su baka abu mai kyau ba shi yasa a can in ka koma cikin shu'ara yace wazinu bil qisas al mustaqim wa la tabkhasu an nasa ashya'ahum wa la ta'sau fil ardi mufsidin wattaqu alladhi khalaqakum wal jibillata al awwalin kar ku tauye mudu saboda tauye mudu babu amfani a cikin sa babu alkai in kun ce haka za ku yi ba za ku sha ba idan azabar Allah subhanahu ta sauka idan ka kuma koma can yana cewa eh, wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit kar ku tauye mudu kar ku tauye ma'auni ni dai fa ina ganin ku wasu mutane ne masu alkhairi ni kuma ina jin tsoron azaba da za ta sauka gaba ɗaya ta mamaye ku gaba ɗaya wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist ولا تبخسوا a أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية lakum in لكم إن Wa ma'ana وما أنا عليكم بحفيظ abinda Allah zai baku na lada wanda zai baku na albarka a rayuwa da imani da addini ya fi abin da kuke tunanin za ku tara ta hanyar haram amma ku ji tsoron Allah subhanahu ta'ala in kun fandare kun ce ba za ku bi ni ba ni ba a turo ni in tirsasa ba ba makiyayi bane ba mai gadi ne, ba matsari bane akan ku ba yana ta kiran su a hankali wa ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah ma istata' wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ya ku mutane aikin nan da kuke na tauye mudu ba so nake ni in ce ku aikata aiki in koma ni in saba ba a'a ni dai ina son maslaha ce tsakanina da ku amma fa dacewa ba kowa yake datar da wanda ya so ba in ba Allah ba kamar yadda ni ma ya datar da ni kuma dacewa ta tana sa ne subhanahu wataala wa ma tawfiqi illa billah ga Allah nan na dogara madogara ta tana gare shi sannan kuma gare shi nake koma da tuba yana ta gaya musu magana bayan daya magana bayan daya idan ka koma mu ma din nan zaka samu halin da muke ciki mun fada yau gashi nan mu koma kan karatu wa ila madyana akahum shu'aiba Allah subhanahu wata'ala yake baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam labari ka ambaci annabi shu'aibu ɗan uwa ga mutanen madiyana madiyana din nan ana iya kiran ƙasa da madiyana kamar yadda Allah ya bamu labarin annabi Musa walamma tawajjaha tilqa'a madiyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil walamma warada ma'a madiyana wajada alaihi ummatan minan nas madiyan yana iya daukan sunan yanki ko ƙasa ko gari kamar yadda malamai suke bayani sannan madiyan yana iya ɗaukan sunan kabila a ce madiyan kamar yadda zo a cikin littafin tarihi to su waɗannan mutane an aiki annabi shu'aib alaihi salatu Salam zuwa ga mutanen madiyan qala ga abin da yace ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta ma Allah subhanahu wata'ala ma lakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah subhanahu wata'ala qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haƙiƙa hujjoji dalilai gamsassu bayyanannu sun zo muku daga mahalicin ku subhanahu wataala fa awful kayla wal mizan ku cika mudu da ma'auni wala tabkhasu an a ashiya'ahum kar ku ƙwange wa mutane a haƙƙinsu abinda nasu ne wanda suka cancance shi kar ku tauye musu mudun su wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku tafi kuna masu banna a cikin ƙasa bayan an kakkaɓe ta daga kafirci an gyara ta da imani zalikum khairul lakum wannan shine ya fiye muku alkhairi ya ko mutane na in kuntum mu'minin in har ku kun kasance mutane ne muminai irin wa'azin da ya dinga musu kenan to yau idan ka koma mutane sun ɗauka in an ce tauye mudu wai sai abin da ake aunawa ko kuma ma'auni ba lallai bane ya zama duk abin da zaka hada gurɓatacce da kyakkyawa ka tauye wa mutane haƙƙi a ciki shi ma ya shiga cikin wannan aya irin waɗannan karatu mun yi su da yawa a baya misali kaga yanzu akwai wasu daga cikin masu sana'an shinkafa sukan je su sanya a ɗinka musu buhu a dafa shi a ƙona shi da wuta ba wai a sa mishi wuta ba a sa shi a ruwan zafi sai ya motse abin da ya kamata ya ɗauka na awo ba zai ɗauka ba wannan shi ma ya zama wala tabkhasu nasu ashiyahum kar ku tauye wa mutane haƙƙin da suka cancanci a basu kar ku hana wannan ya shiga ciki in ka koma yan taki misali akan yi wannan a hada yuriya da MPK a zo a gwama su ko kuma ma a zuba ƙasa a ciki a ce maka ga yadda abu yake wannan ya shiga cikin tauye mutu ko ko a'a irin ababen da ake siyowa na gwangwani kai ka siyo shi ka san ya riga ya expire ya ƙare ya tashi aiki la yasluhu lil bai kyautu a ci shi ba amma sai ka bare ka zo ka manna wannan al'amarin ka buga shi ka zo kana saida da mutane ya shiga cikin kwange ko ko a'a ruwa ne misali wasu wurare suna yin ruwa kai sai ka je a bugo maka irin boturorinsu su kana da sila irin abin da zai naɗe bakinsa, sai ka zo ka dinga dura ruwa na famfo ko kuma ordinarily ruwa kowane iri ne ba tsaftace shi ba bai bi ainihin filta ba bai tsaftatu ba sai ka zo kamar ne ka fito kana sayar da mutane wannan shi ma ya zama wala kasu nasa shi yawo sannan kuma ya zama algushu kuma ya zama ha'inci in ka koma yan nama shi ma suna awo amma za ka duba ma'aunin akan murɗe shi shi ma abin da ya kamata ya baka ba shi ya kamata ya baka ba in ka koma gidajen mai sai ɗaiɗaiku ne waɗanda suka ga Allah subhanahu wata'ala suke son su gama da duniya lafiya za a sanya maka ainihin lita ɗari da goma ko kuma tamanin da bakwai amma abinda litan ke badawa ta ƙarƙashi ɗari ne ko ɗari da goma wannan da ya shiga ciki masana abin an zo ce a kaga da gidan mai kaza da gidan mai ka duk ka nisance su gaba daya dauda ne da kazanta amma da gidan mai kaza da gidan kasha litan su tana da kyau kuma kai kanka kana da abin hawa kana iya gane wannan akwai inda zaka zo ka sha mai na 700 kaga abin kama an baka kyauta saboda litar ba a murde ta ba ba a cikin ba amma akwai inda zaka je a sa maka na 700 sai kaga wai ka dinka tantama wai na ko sha ka girgiza man na sha ko ban sha ba yana ɗaya daga cikin tawaye mudu irin waɗannan abubuwa da yawa zaka duba in ka koma yan tumatir suwa sun shiga ciki bage ne za a tara sama da rabin kwando amma sai a ɗan tsintsinto masu dan kyau masu dan tagomashi a sa a sama da ka zo a ce to ka shi na duk daga sama har ƙasa haka yake shi ma ya zama wani al'amari na wala tafkasun nasa a shiyawa in ka koma yan dankali misali shi ma abin da yake faruwa kenan ɗuma ɗuman sai a zo a ɗaura maka aka haka kuma doya masu ɗan kyan ɗin a ɗaura maka saboda wai mulkin tun da ya koma na sama ya danna na kasa wai zai a sanya manyan su ma su danna na kasa in ka dinga daukan salo salo irin wurare daban-daban daban-daban zaka samu ni nakan zauna in ce wallahi wannan abu yana bani tsoro duk wata sana'a da ka sani sai ɗaiɗaikun mutanen da suke da gaskiya kanikawa in kaje su ma ka samu wala tabkhasu nasu ashiyan kar ku hana mutane abin da suka cancanta makanike ne zaka je masa da ka sai ya ce maka wannan al'amarin alhaji ya lalace sai an canza ko kuma a'a ka zo ka ban mishi mota ya zo yana jibi yana numfashi ya ce to yanzu wannan abin na tafi fante ka cikin tsofaffin kayan rakito maka shi amma ce maka na je fante ka na siyo shi ɗari biyar kuɗin mashin naira kaza sai kuma abin da ka duba sai ka bani amma duk wannan abu in ka kalle shi gaba ɗaya duk ba haƙƙinsa ba ne ba wani abu ba ko kuma ya ce maka a'a wannan abu ya mutu za a canza shi sai a zo naka ɗin kuma ga yara a ƙasansa yaran su zai ba a wanke a goge a gyara a maida maka da ƙarfin sai a ce to an ziyo a nemi wani tsohon ƙarfe a ce wai dan kan ma ka shiga tantama ce to kaga naka nan tsohon kenan gashi nan abin da muka samo shi mun siyo shi dubu biyar yanzu kuɗin aikin mu za ka ba mu dubu uku shi kenan a zaune ya ci dubu takwas yana gani ya ci halal to akwai implication guda biyu haɗin rane guda biyu shi yanzu da ya ci wannan shi kansa wato bai ci halal ba sannan repercussion hadarin na iya fada ma yaransa dan duk mutumin da ya ɗauki mu'amala da aram sana'arsa shi bai zama lafiya yaransa ba za su zauna lafiya ba sannan abu na biyu abin da nake cewa yaran nan su yanzu na in the next 10 to 15 20 something years wani irin regime ake kokarin a kinkashi a irin wannan kasa yara ne kana recruiting kana karantar da su aiki amma ka nuna musu mundahana algushu da shi ake rayuwa su yanzu ka karantar da su aikin kirki ba karantar da su aikin kirki ba haka in ka koma wayoyi galibin waɗanda suke shigo da wayoyi daga china za su gaya maka cewa wato su china refurbish ne waɗanda an riga an yi amfani da shi ne domin suna sa stika don su gaya maka cewa an yi amfani da waɗannan wayoyi amma mu nan idan mutanenmu suka je sai ɗaya ku ban ce gaba ɗaya ba in za a manna wannan stika sai ce a a karka manna ba ta kawai za a kawo maka a matsayin branded new ne an kawo maka abu sabo ne amma ainihin su china refurbish ne an riga an yi amfani da waɗannan wayoyi gaba ɗaya an gyaggyara ne sai a kawo maka na matsayin gasa sabon waya daga china shi ma ya zama wadata bukasun nasa a ciyawo da yawan mutane ba haka ake rayuwa jama'a sai ɗaiɗaiku waɗanda suke son su gama lafiya shi zai gaya maka ko kuma a ce a'a ba su nake so ba ni sababbin ya zo da sababbin ya siyar da abinsa to dole ne mu gyara ayyukan kowanne daga cikin mu sana'arsa in ka koma sai ka samu akwai wala kasu nasu ashiya duk abin da yake so zai tara nan da can ya hada nan da nan in ka koma yan mai kuma haka mutum nawa ne zai ɗauko tankin mai an bashi akan lita kaza amma sai ka gansu a hanya ana wani separate operation a janan a janan a hada can da nan wai sai an fitar da wasu yan tankuna gaba daya sannan a koma kai in kuma an yi magana ce ai wallahi shugabanni ba su da kirki sun abin nan sun yi kaza kuma kai ne matsala take gindinka to dole sai mun gyara saboda mutanen annabi shu'aib a lokacin da ya zo ya dinga musu wa'azi yana kiran su wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh aw qauma hud aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id in ma kun ce ni mutumin banza ne ni ba nagartacce bane ba annabi ba to ina da gaya muku ni kada batanci na ku kalli abin da na faɗa na gaskiya ku amfani da shi amma kada ɓanna ta shafe ku saboda mutanen annabi no ga sunan sun gabata ga mutanen adawa su ma sun gabata ga mutanen annabi salih samudawa ga yadda aka yi da su kai mutanen annabi lutu a kusa suke da ku sai da aka jirkitar da su gaba ɗaya sannan aka kawo ku don haka ku yi hankali ku faɗa ku gane gashi nan ولا تقعدوا بكل صراط تذعنون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ya ci gaba da kiran hankulan mutanensa wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah ya ku mutane na kar ku zauna akan kowace hanya ku nema mutane gargadi malamai sun tafi matafiya da dama akan abin da ake nufi da alqu'udu ala sirat wato zama akan hanya da suke yi ra'ayi na farko daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da suke yi sun kasance sukan zauna ne su hana hanya don mutumin da suka ga ya tunkari gidan annabi shu'aib alaihi salatu wasalam sai su tsawata masa su yi masa gargaɗe su ce in baka daina ba wallahi sai mun kawo ƙarshen rayuwarka kamar yadda mushrikan ƙurayshawa suka dinga yi wa masu rauni daga cikin garin makka a lokacin duk mutumin da aka gani ya tunkari daru abil arqam gidan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kira mutane sai fa ya ansa bayani ina ka fito mai ya kai ka me ka je yi don me ka bi wannan hanya malaman tafsiri sun tafi akan wannan matabiya sannan kuma daga ciki yana daga cikin abin da kamar mushrikan ƙurayshawa suka dinga yi a lokacin nan sukan sanya don wata hanya da za ta kawo mutum cikin garin makka an samu zaratan matasa samari suna ke gaya wa mutane to jama'a in kun zo garin makka za ku ji addini irin na yara 'yan tsagera wanda suka fita addinin kakanni da iyaye suka saba ma duk al'ummar duniya gaba ɗaya. za ku ji sunan wannan mutum ana kiransa shine muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda muke so da kukar ku saurare sa kar ku bi tafarkin sa kar ku yi abin da yake yi a don haka sai malamai suka ce to wannan shi ake nufi da alqu'udu ala sirat suna zaunawa su yi gargadi su ce dan me me yasa in baka yi kaza ba to wallahi za mu kashe ka akwai bambanci tsakanin wa'ada da au'ada in an ce wa'ada yayi yi alkawari mudari sai a ce ya yana alkawari amma a wa'ada ya tattalin azaba mudari'insa sai a ce yu'idu a don haka na kuna gargadi wani mai hikima yana cewa wa inni idza awa'tuhu aw wa'tuhu la mukhlifu mi'adi wa munjizu maw'idi ni in nayi alƙawari na alkhairi nakan cika amma idan nayi talala nakan kuma in naga dama in naga dama nakan cika sa in naga dama kuma nakan barsa ra'ayi na biyu suka ce a'a abinda suka kasance suna yi sun kasance usharin bi ma'ana don mutumin da ya zo da kasuwancinsa ba za su bari ya wuce ba sai ya ba da wani abu yadda ga ana yi ma masu manyan motoci a lokacin tsohuwar gwamnati kasan ko da kayan fashewa ka ɗauko in dai kai tozali da shi kawai mai babban mota kuɗinsa ɗari biyu mai kaza kuɗinsa kaza ina jin nan wata ɗaya baya a nan daga cikin zaka ji wani mutum an harbe shi ko ya ma ko ya tashi oho saboda naira ɗari ya zo aka ce kawo kudinka ya ɗauki ɗari a matsayin ya bada ɗari biyu kawai soja kamar wasa ya yi kokin bindiga ya tashi kamashi guda ɗaya ana riga ciku sannan akwai mutumin da dan sanda ya kashe akan naira ashirin wai ya kamata ya bada hamsin ne amma dan me zai bada ashirin sai ya kokin bindiga kamar wasa ya ɗirma mishi abin nan dalma irin waɗannan za ka samu da yawa da yawa za ka samu ni kai na wata ran ina kan tafiya na fito sai wani soja eh, na ce ah, na ɗauko kayayyaki mota ta sauka eh, sai ce alhaji wadda na ce wadda done god bless nigeria ya ce anything for pure water shi kayan da na ɗauko ba shi bane matsalansa menene zan bashi na pure water to haka al'amura suke to sai wasu malamai suka ce sun kasance a sharin don mutumin da ya zo da kaya ba zai wuce ba sai ya ba su wani abu wannan ra'ayi na biyu kenan da ake cewa wala taqudu bi kulli salatin tu'idun ra'ayi na uku an samo shi daga Abu Huraira radiyallahu an yace Allah subhanahu wata'ala yana hani ne akan wato fashi akan hanya dan sun kasance fashi suke akan hanya kamar yadda kaga yan fashi suna fitowa kawai kana tafiya sai ka samu yan fashi ga sun zo to su ma haka su kasance suna yi don haka wannan aya sai take hana su wala taqudu bi kulli kar ku zauna akan duk wata hanya tu'iduna kuna kewa mutane gargadi wa tasudduna an sabilillah kuna wato kuna hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu ta'ala man amana bihi wa tabghuna waja wanda yayi imani da shi malamai sun saba nan kuna ɗaukan wannan hanya makarkata don ku karkatar da mutane daga barin bin hanyar Allah subhanahu ta'ala malamai sai suka saba kan wannan bihidin shin wannan zamirin yana koma ne ga sabili ko ku yana koma ne ga ismul jalala shine Allah wasu suka ce wannan zamiri yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana billahi wa tabghunaha iwaja wanda ya imani da Allah sai kuna kokarin ku karkatar da shi ku raba shi da imani ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu suka ce a'a bihi wato yana komawa ne ga annabi shu'aib bi ma'ana wala taq'udu bi kulli salatin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bi shu'aibin wa tabghuna aywaja saboda akwai mutanen da yake sun yi imani da annabi shu'aib alaihi salatu wassalam to sai suna hana su dan me za su bi su dan me za su yi kaza ra'ayi na biyu kenan ra'ayi na uku aka ce a'a wannan domiri yana komawa ne ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce da ahlul kitab ya ahlul kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum shuhada don haka sai malamai suka ce wannan bihin yana komawa ne ga sabili sannan sabilu a cikin alqur'ani yana iya zuwa muzakkari sunan maza sannan kuma yana iya zuwa mu'annati sunan mata Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a can aya قل هذه سبيلي أدعو إلى ala على ana أنا ومن اتبعني كاغا هذه سبيلي wannan ita ce hanya ta sannan kuma akwai inda sabilu din yazo muzakari wato sunan maza wa iya raw sabila rushd la yattakhiduhu sabila wa iya raw sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila kaga anan yazo muzakkari ne a don haka sai wasu malamai suka ce wannan bihi din yana komawa ne ga sabili wato kar ku ɗauki hanyar Allah abinda za ku dinga karkatar da mutane wanda ya imani wadkuru ku tuna ya ku mutane na id kuntum qalilan a lokacin da kuka kasance yan kaɗan adadin ku ba shi da yawa fakassarakum Allah sai ya bunƙasa ku kuka zanto mutane ne masu yawa wannan ra'ayi wasu ka ce a'a wato ku tuna a lokacin da kuke yan kaɗan ba ku da komai kuna talakawa fakassarakum Allah subhanahu ta'ala sai ya haɓaka kuɗaɗen ku ya zanto kun waye gari kuna da dukiya ba ku da kasuwanci Allah ya baku ba ku da noma kuka zo kuna yi ba ku tafiya dan sunan tijara amma duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu ta'ala ya zo ya baku ya huwace ya yassare muku waɗannan abubuwa wanzuru kaifa kana aqibatul musirin amma fa ni ban ce kar ku saba mani ba in har za ku saba to ku yi waiwaye don waiwaye ne a don tafiya ku kalla ku gani yaya ƙarshen maɓannata yake kasancewa abin da ya dinga gaya musu kenan gashi nan bai tsaya ba ya ci gaba da magana na wa in تؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به إن أنسى موسو قنجيا دقتكنكو سن يدى سن أنشاء بندني نكاو suka ce abin da na kawo daidai ne suna da ra'ayinsa kamar irin yadda annabi Nuhu a can ya gaya wa mutanensa أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ya ku mutane na ni dai ne daga cikin ku amma ku gane mani idan Allah subhanahu wata'ala ni ne ya nufa ni ya so da wannan ɗaukan gabara ya bani wata ni'ima wacce ku an lullube muku ita ba ku ganinta ko ko kun ganta amma kun shawarta ku mai da kanku makafi kun jita kun shawarta ku mai da kanku bebaye da kuma kurame ni Allah ya bani wannan ni'ima zan tirtasa muku in ce sai kun bi wannan ni'ima bayan kuna kinta ba zan tirtasa ba shine yake gaya masu wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bi in har wasu kungiya daga cikin ku sun gani ni ne nake akan daidai suka yi imani da abin da aka aiko ni da shi wa ta'ifatul lam yu'minu wasu kuma sun ce ba su imani ba ba za su yadda da abin da ni nazo da shi ba to fasbiru menene kuke gaugawa ku yi haƙuri hatta ya Allah bainana har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hukunci mu da ku ba dai alƙawarin Allah bane ya bar maɓannata su doge akan kan ɓanna amma idan kuna gaugawa ku yi haƙuri har sai Allah subhanahu wata'ala ya yi hukunci tsakanina da ku wa huwa khairul hakimin Allah subhanahu shine mafi alkhairi masu hukunci in ya hukunta alaysa Allahu bi ahkamil hakimin cin ashe ba Allah bane mafi kyawun masu hukunci in ya hukunta afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wane ne yafi Allah kyawun hukunci to irin wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faru a lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya tura mus'ab bin umair radiyallahu an awwalu safirin fil islam na farkon jakadi a cikin musulunci aka tura shi garin makka aka ce ka je ka kira mutane duk inda ya je a gangami nan a ce kaza ya ce jama'a ba wai faɗa ya kamata ku yi da ni ba ɗayan abu biyu ne dole ya kamata a yi ɗaya idan ni abin da nake a kansa kai ba ra'ayinka ba ne bai maka ba baka son sa to shi kenan ni sai in haɗa kayana in bar ƙofar gidanka inda na zauna kenan amma ka banni tun da ƙasar Allah tana da faɗi in je in wa da wani ba mamaki a cikin isarwan wani ra'ayi na ya zanto daidai ne da nasa idan ku a'a kana da ra'ayinka saurara ka ji abin da na kawo idan gaskiya ne ka ansa babu tashin hankali idan ba gaskiya ba ne to kenan sai ka banni kuma sai in kara gaba to haka ya dinga wa'azi haka aka dinga fada da mutanen ce a'a mu wa'azin ne ba mu so kuma kai ne din ba mu son mu ji kuma kaka gaya ma kowa kaga rashin adalci irin na mutane kai ne ba mu so wa'azin naka ba za mu ji ba kuma karka je wani wuri kai wa'azin sai dai ka bar mutane akan kafirci yadda suke suka yi shawarta cewa za su kafirce da Allah ka bar su akan kafirci haka aka dinga wannan gwagwagwa fa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi fama kuma ka duba hakuri irin na annabi alaihi salatu wasalam Allah ya bashi dukkanin daman da zai addu'a a jirkita mutanen nan gaba daya amma yace a'a ba mamaki ta yayu a karkashin su Allah zai fito da wasu mutane waɗanda za su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma an samu ga ikrima ɗaya ke ga abuja khalid ɗaya ke ga walid walid din nan da abu jahal babu wata wuta da za a hura don a haska hanyar da za a ga musulunci a yada da'awa sai sun kashe ta da ruwa duk inda ka sani musulunci zai haɓaka sai sun zo tsaya sun takura sun hana musulunci ya ci gaba amma kuma ga yaran su Allah ya fito daga cikin su kuma waɗanda suka fito suna ainihin sun anshi musulunci kuma suka tsaya suka jajirce wurin yada musuluncin da kuma yada da'awa ashe kenan har kullum abinda muke iya fahimta wai dan kai ka zauna ka ce ba za a jarrabe ka ba wai dan kana kan musulunci kace ce a'a kafiri ba zai ce da kai don mai ba wannan kana ma yaudaran kanka ne saboda annabawan nan sun yi gwagwagwa da irin waɗannan mutane kafirai to kai ma din nan don mutumin da ya ɗauki tafarki irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ya tsammanin zai zauna kalau domin riga ce irin ta annabawa ya sa takalma ne irin na annabi ya sato abinda fa bai bar annabin nan ba a jiya sallallahu alaihi wasallam kai ma fa karka yi tsammanin zai baka shi yasa har kullu ake ce mana wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair a hadisi kuma khamsun bi khams amma galibi abin da yake shagaltar da mu wato mukan amince wa talalan Allah subhanahu wa wannan shine yake ba mu hala rayuwa yau in kana da lafiya kai baka tsammanin rashin lafiya zai zo maka yau idan kana da dukiya baka tsammanin talauci zai iya zuwa maka yau in kana tsaye baka tsammanin wani yanayi na iya zuwa ya don kofar da kai yau in kana da ƙarfinka baka tsammanin rauni na iya zuwa maka yau gashi kana raye baka tattalin mutuwa saboda ko ba jima ko ba dade za a wayi gari wani ne ba kai ba to amma abin da yake damu mukan amince da talalar Allah subhanahu wataala yau kawai in kana da lafiya kai baka taba tunanin rashin lafiya ba to in rashin lafiyan ya zo sai ka rikice yau kana da ƙarfi baka tunanin rauni idan raunin ya zo sai ka daburce yau kana da kudinka baka tattalin talauci in talaucin ya zo sai ka daburce ka rasa inda za ka yi to haka kuma gaskiya tsakanin gaskiya da ƙarya kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkusu fil ard kazalika yadribu Allahu al-amsal mu dasa aya anan an ce da ni lokaci ya insha Allah to kuma kamar kullum da muka saba akwai tambayoyi waɗanda suke zuwa daga masu saurare insha Allah kamar haka wannan malam ya ce assalamu alaikum malam ina maka addu'ar Allah ya kara maka lafiya da ilimi da tsoron Allah amin nagode don Allah malam ni ban iya karatun alƙur'ani izu 60 gaba ɗaya ba amma na iya karanta izu goma daidai shin idan na maimaita izu goman sau shida zan samu lada na kamar wanda ya karanta izu 60 to kana da zaɓi biyu a nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bamu ya tabbata a cikin sahih hadisin aisha radiyallahu anha alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiram albarara wanda yake karanta alqur'ani ya goge ya sansa to yana karanta qur'anin mala'iku suna gaugawa wurin sauraron karatunsa walladhi yaqra'u alqur'an wa yatata'atu fihi wa huwa alaihi shaq lahu ajran wanda yake karantawa yake samun wahala a cikinsa to yana da lada biyu to in ka so kana iya ke hakan nan ka dinga hada baki-baki kana tafiya ka samu lada guda biyu wannan hanya ce ta farko hanya ta biyu idan ka so kana iya karanta suratul ikhlas wato sau hudu tana daidai da saukan alkur'ani kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi to amma in Allah ya baka iko duka biyu kana iya hadawa ka karanta sau hudu sannan kuma ka ta tatata duka ka samu lada amma kuma izifi goman ka ba laifi bane ka dinga kai komo kana kwama abinka domin kada ka manta su wannan babu laifi a ciki sannan yace malam dan Allah muna son kasar na karatun alqur'ani na qira'ar ka a ina za mu samu musaya to ni <laughs> ni ba malamin qira'a bane a karama kallah <laughs> kuma ban yi qira'a ba sai dai da yake mutane suna ta magana in Allah ya bani iko zan samu lokaci ko da wasu 'yan izifi in samu in yi tun da ke da yawa mutane suna cewa Eh, suna da bukata amma dai yanzu a haka babu shi a ƙasa sannan tambayi shi ta ƙarshe addu'a ce ke bara ya ce malam mun shiga fagen yaƙi wato a foli za mu fara jarabawa muna baran addu'a da Allah daga ‘yan uwa musulmi eh, a yi mana addu'a to muna muku addu'a duk waɗanda suke karatu ba ma ‘yan foli kaɗai ba eh, dukkan musulman duniya a ina suke Allah subhanahu ta'ala ya yi musu taimako da taimakonsa wannan ya ce asalamu alaikum bayan gaisuwa ta addini musulunci bayan haka ina yi wa malam fatan alkhairi ina so malam ya taimaka min da addu'a cikin kayamun lailin sa sannan ina roƙon ƴan uwa musulmi su taimaka min da addu'a Allah ya yaye mana bala'in da muke ciki eh, ya yaye mana bala'in da muke ciki da fitinar da na tsinci kaina amin summa amin to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye maka sannan kuma ya yi mana muma da da muke ciki wannan ya yi doguwan tambaya kwarai yana cewa malam ina barin addu'a akan aboki aboki na wato yi bayani mai tsawo amma a dunkule abin da yake cewa wani ne abokinsa ya zo masa wato abokinsa ne ya zo wurinsa kamar yadda yake nake fahimta abokin ba mutumin kirki ba ne yana aiki irin aikin mutanen annabi lot yazan billah sai ya zo kawai sai ya daribe shi ya fara taba al'awansa ya fara taba bayansa ya sa ido ya game zai yi sai ya ga kawai ya riƙe alƙalaminsa ya kuma riƙe ainihin tukunya alƙalamin nasa ya basa a haka bayan ya gama abin da zai yi kun san ya fitina ne domin duk mutumin da yake yi ya sa ma kansa wannan fitina to duk inda ya ga namiji baya iya koya maitarsa ana bani labari wai wani ma'aikacin nefa ya zo zai gyara wuta ya hau tsani da ya hau lada akwai wani ɗan luwaɗi aiki shi kenan wai shi ma sai ya hau tsanin kawai dinga ta taɓa shi ka duba wannan fitina to shi ne abin da ya faru shi kenan ya dinga shafa shi a yadda yake cewa nake fahimta anan sai shi da ya fito sai ya je yake gaya ma abokanansa cewa kai yanzu kun ga abin da wane ya min wallahi wane ai ba mutumin kirki bane kaza kaza shine shi wancan ɗin aka ce kai shi kara kotu yanzu ya kai shi kotu za su shiga kotu akan abin da tura ke cewa deformation of character wato ya ɓata masa suna shine yake neman addu'a Allah subhanahu ta'ala shi ya shiri wancan in zai shiriyu sannan kuma ya yaye masa halin da yake ciki wannan ya ce, assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya don Allah muna tambaya akan maganan da malam yayi akan sultan bello akan maganar ranar zuwan mata da na maza to mu sanarwa ne aka ce mu yi amma ba mu san yaushe ne maza suke zuwa ba yaushe ne mata suke zuwa ba to amma Allah ya yarda za mu yi ƙoƙari mu sanya a bincika sai mu yi bayanin Allah ya so ya yarda Allah kuma ya sa da shi ɗan ya da mu wannan mai tambaya ta ƙarshe ce malam don Allah ina so ne a samu cikin addu'a da mu da mahaifiyarmu sakamakon tana samu kan wato mugunyar hanya yara ne da iyayenta ban san ba mata ne suke da tambayan koko maza wai mahaifiyarsu tana kokarin ta ɗaura su akan muguwar hanya su kuma suna ƙi har sai ta dinga musu barazana da cewa idan ba su yi wannan abu ba wallahi sai ta tsine musu albarka to shine su kuma suka fandare har ya kai ga 'yan uwanta ko 'yan uwanshi shi dan ban san ko namiji bane ko mace suna fatan Allah ya sa wannan mahaifiya ta su ta mutu domin su huta to abinda nassi ce mana wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa idan iyayenka suka ɗaura ka akan banna Allah subhanahu ya ce kakka musu biyayya ba za ka bi su ba amma duk abin da ba wannan ba ya zama wajibi ne a kanka ko a kanki ku ci gaba da yi wa iyayenku biyayya har Allah ya raba ku lafiya amma bannar da take so ta ɗaura ku to alqur'ani ya ce kada mata biyayya wannan shine a takaice na alaikum salam yana da tambaya ne na akan irin zanen nan da mata suka yi a dice yawa dice na a hannayensu na ko wani sassa na jikinsu eh. shi ne yake tambaya ya halatta a cikin addinin musulunci ko kuwa ko sai kan ga akasari wayansu matan da suke tattare da wannan aljanu sukan shige su ta dalilin wannan abubuwa na tabbaya shi kenan to ya tabbata a cikin sunan don matar da ta sanya turare domin a ji ƙanshin jikinta ta yi zina to kenan don matar da ta yi dais domin a ga kyan hannunta to ita ma ta fada cikin wancan hadisi in dai matar aure ce to babu laifi ta yi wa mijinta irin kunshi din nan wannan datsin amma in ba matar aure ba ce to in ko har ta yi shi to ta tabbata ta rufe shi in ko ba haka ba ta fada cikin wancan hadisi domin galibi abin da suke yi suna yi ne a ga kyan hannunsu dan akwai wata mata ita ba ta sanya ainihin tana dan sanya dan skirt ne haka daidai kori sai aka tambaye ta ke me yasa ba za ki iya rufe jikinki ba ta ce a'a ni dai ku banni abin da yasa ba zan iya rufewa ba saboda Allah ya mun kyan kauri zirara saboda wannan kyan kauri da Allah ya wani shi yasa nake display nake nuna duniya su gani kaga duk wanda ya shiga wannan hanya ya fada halaka kuma abinda alqur'ani yace wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha bi بخمرهن ala. جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء waɗannan su ne aka ce kawai ka nuna ma ado amma ka fito duniya ka don haka wannan laifi ne kuma haramun ne domin ido na zina zinan ido kallo kunne na zina zinan kunne ji sannan kuma jiki zai gasgata wannan ko kuma ya kareta wannan ta kawo sadakan atamfa a ɗinka wa marayu ta ce a sanya 'yatta a cikin addu'a mai suna rabi'a to muna fata Allah ya mata albarka Allah ya sa mai biyayya ce Allah ya bata alqur'ani ta haddace shi kuma ta yi aiki da shi sannan ta ce tana da bukatan a sanya mahaifin yarinyan wato mijinta kenan a cikin addu'a Allah ya buɗa masa to da mu da shi duk gaba ɗaya Allah ya buɗa mana hanyoyin alkhairi abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna waɗanda suke cikin kunci a cikin mu Allah ka yaye masu waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su yadda za su yi su biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da maza masu neman aure Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari ya Allah waɗanda suke kan gwiwa Allah ka sauke su lafiya wannan musiba da muke ciki Allah ka yaye mana waɗanda suke nufin mu da sharri in za su yi Allah ka sa su gane su daina Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai waɗanda suke kan jarabawa ko suke kan fuskanta Allah ka tabbatar da daga digin su wurin bada ansa ta daidai Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allah ka sanya ƙarshen kalmar mu ta barin duniya ita ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك